Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Da a wadda Rasha ke yi na kwace wata masana'antar sarrafa karafe ta Maripol wadda ke zama alama ce ta tsayin daka a Ukraine ya baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin nasara da yake bukata a yakin da ya fara wanda ya kawo ƙarshen zagayen da aka kwashe kusan watanni uku ana yi lamarin da ya sa ake jin tsoron sama da mutane dubu ishirin sun mutu. Bayan sanarwar da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a ranar Juma'a cewa sojojinta sun fitar da mayakan ukraine na karshe daga ramukan da ke karkashin masana'antar sarrafa karafin lamarin ya tada hankalin mayakan wanda a halin yanzu suke hannun rasha a matsayin 'yan fursuna denis fushilin wanda ke zama shugaban yankin gabashin ukraine na 'yan awari masu samun goyon bayan moscow ya faɗa a jiya asabar cewa 'yan ƙasar ukraine suna yi wa mayakan nasu kallon gwaraza wanda za su fuskanci shari'a akan yaƙi da suka yi gwamnatin ukraine da bata ce komai ba akan ikirarin da rasha ke yi na kwashe ma'aikatar sarrafa karafe ta azovstal wuri na karshe a maripol da aka kwashe makonni ana gwamza yaƙi inda dakarun ukraine suka nuna jajircewa a hali da ake ciki kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya fada a jiya asabar cewa kasarsa tana buƙatar ta zama cikakkiyar mamban ƙungiyar tarayyar turai ta eu fiye da shawarar da faransa ta bayar na ta shiga wata babbar yarjejeniyar siyasar turai Zelensky ya shaida wa manema labarai a birnin Kyiv yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Firaministan Portugal Antonio Costa da ya kai ziyara a ƙasar. Yana mai cewa ba ma buƙatar wata hanya ta daban da za a bi wajen Ukraine ta shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Ba ma buƙatar irin wannan sulhu in ji shi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo tsaiko ga buƙatar Ukraine a ranar tara ga watan Mayu, inda ya ba da shawarar cewa ƙasar za ta iya ɗaukar goman shekaru kafin ta zama cikakkiyar bamba ta kungiyar tarayyar turai ta eu kuma ya kamata ta yi burin shiga cikin kungiyar siyasar turai wani nau'i na kungiyar tarayyar turan hakan na nufin ukraine na bukatan ta kyautata tsarin mulkinta ya kai matsayin da ya dace ta yaƙi cin hanci da rashawa ta kuma yi aiki da bin doka da oda kafin a tabbatar da ita ta zama mamban kungiyar tarayyar turan shugaban amurka joe biden da shugaban koriya ta kudu yun suk yul sun yi nuni da cewa za su ƙara ƙarfin soja a daidai lokacin da koriya ta arewa take gudanar da jirin gwaje-gwajen makamai masu linzami a kwanan nan da kuma yiwuwar gwajin makamin nukuliya a yau ni da shugaba yun muhimmantu wajen karfafa cuɗanya da juna da yin aiki tare domin fuskantar kalubalen tsaro a yankin ciki har da tunkarin barazana da jamhuriyar koriya ta arewa ke yi ta hanyar ƙara ƙarfafa matsayinmu na ladabtarwa da kuma yin kokari wajen kawar da makaman nukuliya a yankin ruwan koriya gaba ɗaya in ji biden a jiya asabar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin seoul a matakin farko na ziyararsa ta kwanaki shida a koriya ta kudu da japan a ci sayin soji tsakanin abokan kawancin ya ragu a lokacin da ake fama da annoba kuma a zaman wani bangare na kokarin samun zama da shugaban koriya ta arewa kim jong-un da gwamnatocin da suka gabata na donald trump da kuma moon in suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe a jiya asabar masu aikin ceto sun gano ƙarin gawarwakin ma'aikata guda takwas a yankin kashmir da ke ƙarƙashin iko india in ji jami'ai lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa mutum tara bayan da wani rami ya rufta a yankin himalaya ramin wani bangare ne na babbar hanyar kan tsauni da ake ginawa karkashin tsarin gina hanyoyi cikin ramuka da ya ruguje a daren alhamis a gunduman ramban da ke kudancin kasar an gano gawar wani ma'aikaci a shekaran jiya juma'a amir ali jami'i ne a hukumar kula da bala'o'i ya ce har yanzu ba a ga wani ma'aikaci ɗaya ba ma'aikatan gaggawa sun yi amfani da manyan na'ura don share tarkace da kuma neman gano ma'aikacin ɗaya da ya makale a ciki Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa kai miki dole inda yanzu haka muna kasuwar garki village ko malam ga shi na ga kai kaman kayan marmari kake saidawa haka ko menene ma sunan malamin ni sunana mika'ilu to malam mika'ilu ga shi na ga nan kana sai da su yalo ne mangoro ga yanzu wannan mangoron nawa yake wannan roba muna sa ɗari biyu naira ɗari biyu ɗari biyu gaskiya eh. ga guda hudu fa to guda hudu abin ne ka sai yanzu ya fara nisa ya an fara ɗauko shi a kwanga ina sa an ka ɗan amma daga akwanga zuwa nan shi ya zai wannan tsadan ai kawai bai tsada ba naira hamsin hamsin kenan ba na ga guda hudu naira hamsin hamsin ne eh amma ana saya ɗari da hamsin to ga wannan lemun tsamin fa shi kuma nawa lemun tsami ana sayar da shi roba ɗari biyu da hamsin ɗari biyu eh guda hudu guda hudu ga fiya eh, ma a can na gani fiya muna sayar da shi guda uku ɗari biyar to yanzu a ce a misali kamar nan da kamar wata uku da suka wuce haka mm. ana sai da waɗannan abubuwa kamar nawa eh to shi dai wancan mangoron wata uku da ya wuce bai fara shigowa ba mm-hmm. lokacin muna sai da shi ɗari uku roba don nan bai fara shigowa sosai ba biyu ɗari biyar yanzu kuma an ɗan rage mai saboda ya fara shigowa yanzu ana a ɗari biyu biyu to shi lemun tsamin nan ba shi kuma lemun tsami can da can lokacin baya har naira ɗari ɗari muna sai da kwara. To ga yalo ko ma na gani. Yalo shi ma yanzu ya yi tsada da yawa. Don da muna sai da roba ta naira ɗari amma da ɗari biyu ne. To malam gashi dina so so mu ci gaba amma na ga ga ruwa kuma ya fara saukowa haka ko? Eh to ya kamata mu dan samu mu dan fake a wani guri haka. Eh to mun gode kwarai malam. Mun gode. To ga wani malami kuma muna tare da shi malam ko za ka gabatar da kanka? To da farko dai sunana Sadam Garba na zaman bauchi miso local government ko kai mutumin bauchi ne ok a lalle ya yi kyau to malam na kana sai da magunguna ne haka na bature kamar wasu irin magunguna ne waɗannan kake sai da kamar maganin ciwon jiki dai abin da danganci malaria ko typhoid haka da sauransu da haka ok ka ce da na gajiya ma haka kamar yanzu haka ina jin gajiya na gaya maka kenan ka san abin da za ka ba yawa na san irin maganin da ya kamata in baka wanda ya kamata a ce ka yi amfani da su yawa ina fatan insha Allah za a dace za a samu saukin haka to amma shi wannan eh, sana'a na magunguna haka da kake yi ka karanta ne a makaranta ko koyaya a gaskiya ba wai na karanta bane wallahi kawai dai da ke in dai kana dan ilimi wasu abubuwan in dai kana gani yau da kullum zaka iya yin su to kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi da ita ka dogara kenan kake zama a eh, wannan gari na Abuja eh sosai kuwa gaskiya da ita na dogara dan da ita nake ci nake sha nake taimakawa wa iyayena da kuma yayuna da kannena har ma da wasu bangare haka dan uwa haka abokan arziki duk suna ci ta bangare na to an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na abuja yana da tsada haka a kaman yaya kake fama da irin gurin zama to gaskiya dai alhamdulillah abin da zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so ya ga kasuwansu ta ci gaba kuma ina fatan allah da ina fatan kasuwa na ya dore har kamar irin a rana haka kana nawa malam kamar dai a rana gaskiya ina cinikin dubu ashirin dubu goma sha biyar ah, malam ka ce ashe fa kuke cin garin nan to mu kuma ina za mu ci garin nan manya suna nan suna abin nan kana dubu ashirin malam ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu dubu ashirin a rana. To gaskiya ne dubu ashirin ai in ka duba akwai kayan da ake sayowa ribar da ribar da take ciki zaka duba ba wai yawan kuɗin ba. To kana sa ran faɗaɗa wannan ah, kasuwanci naka haka? sosai ma dan ina sa ran ga gaskiya kamar gaba gama kamar ina son dan bude shago ne ma haka a ah, to Allah ya taimaka amin nagode sosai ubangiji Allah ya baku sa'a kuma abin da kuka sa a gaba Allah ya baku nasara kuma Allah ya taimaki kasar mu Najeriya amin Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya gode kwarai nagode sosai to ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka ah, malam ko za ka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko za ka gabatar da kanka eh sunana samir salisu to malam zabiu kai mutumin wani gari ne ni mutumin faskare ne a katsina faskare jihar katsina kenan eh, local gambaya amma ina fatan dai ta guraren ku wannan matsalar tsaro bai shafe ku ba sosai ko gaskiya ya shafe mu don Allah gaskiya a yanzu ma a kusan kullum abin na faruwa kusan kullum eh, gaskiya to yanzu na ga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiye wata ko eh, ah, to yanzu wannan fiye wata malam nawa ake sai da fiye wata naira ashirin a yanzu kowane kwaya daya ko ledar gaba daya daya ana sai ledar gaba daya a dari biyu amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne ya aka yi ta yi shingoron zabi haka yanayin rayuwa ne kuma bai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawo a je gida dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa waɗanda a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki a shekarun baya din kamin da kuma wannan kwarai Ok, kamar ka yi shekara nawa kana sana'ar rake din? Na shekara uku. Ina yi. Yanzu kenan dai da yanzu da ka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba. To, ka san komai na rayuwa haka yake. Ba da baya kasancewa. Amma su samu ne samu wadda tafi wannan gaskiya. Kana samun kamar nawa a rana? Gaskiya alhamdulillah. Ga wakin gwargwado ana samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu. amma na lokacin zafi ne ana iya fi haka na yanzu na lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wata ran ba ka samun dubu ɗaya din ma a nan da damuna da ake cikin to ga munan da wata malama a hajiya da Allah ko za gaya mana sunan ki hajiya sunana hajiya sabi hussein eh, to hajiya sabi na ga gashi kina sai da abinci ne kamar me da me kike saidawa ne ina yin tuwon shinkafa tuwon semo shinkafa da wake da taliya da doya dan wake duk na yi to yanzu idan ina so a dan samun dan wake haka kamar nawa ne plate daya haka eh to ya danganci yadda mutum yake so ka san a village muke dole ne mu sassauta wajen bayarwa eh, kamar yanzu zo da ɗari biyu za a ba shi in ka zo da ɗari ma za a baka saboda village muke wajen talakawa <laughs> To kaman kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'a? Ni a takaice da garki na kai shekara talatin na wannan sana'a. Eh, to kin ga an tuya ma an manta da albasa. A ah, kaman ke yar wace gari ne? Ni daga Nasarawa ne yar Kiyana. Ok yar Kiyana ne? Mm. A ah, to kin shigo garin kin fara shigowa Abuja yau shekaran ki nawa a garin nan? Ah, ni na daɗe a nan garin tun shagari. Tun zamanin shagari? Eh, eh area 1. Tun a area 1? To a can din lokacin me kike sana'a me kike yi? Shi ma abincin ne nake yi amma akwai manyan mu lokacin muna kanana. Yanzu kun kwashe kusan shekara talatin kenan fa in ban yi kuskure ba kenan a garin nan ko fiye da haka. Insha Allah. To yanzu da kika dawo nan kuma garki bi da cika fara wannan sana'a kin kwashe kamar shekara nawa. Ani tun da na zo nan garin garki na sauka ko area 1 din ma ina dan dafawa ne kai ko kuma dan samu wani dafa sai hakan dawo garki din. a taba zama wani wuri ba sai garki eh, amma wannan din wannan shago naki da kike sai da abinci kamar yanzu ya kai shekara nawa kika kike wannan sana'a dai zama na nan na zama shekara 16 kenan ko 17 16 a nan gurin eh, eh. ai wannan makin ci a ce an baki mai anguwa ai to masu anguwa yan kasa ake ba ba yan babaki ba tunda akwai su mun san su kuma amma yanzu ah, kina kamar nawa a rana to shi kasuwa ai haƙo ne wata rana ka samu wata rana kuma ka rasa ka haƙura don yadda Allah ya yi ne na kan yi dubu ɗari ɗari da hamsin har da tamanin ma. Ah, amma gaskiya kina wa a ah, gaskiya kina kina ciniki sosai dubu ɗari a rana ai kika ko ma'aikacin gwamnati ina isa. kayan nawa na saya kafin ya kawo ɗarin. ana kukan cewa kayan abinci ya yi tsada haka kin ga ko kuma ku ne kuke cikin wannan sana'a kamar me za ki ce akan haka to ba me za mu ce ko sai dai mu nemi sauki wajen Allah domin dai kan yanzu kan kayan abinci yana tsada kuma masu sai da kayan abinci ko da ana sai da 800 in ya hau 900 za su gaya maka amma in ya sauka 700 ba za su faɗa ba kuma haka za ka yi ta sai a ka gane to yanzu kaman buhun shinkafa haka kina siyan kamar buhun shinkafa yar gida nawa eh to ya danganci dai mun fi sayan wannan Nigeria rice din dubu kuma forest ne za mu saya talatin da to masu sauraro a ƙarshen shirin namu kenan daga nan kasuwar garki village a madadin duk waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shiri da salaman abu da ya taimaka wajen ɗora muku wannan shiri akan fefe ni sale shehu ashaka nake cewa mu wani lafiya najeriya shirin BOA Hausa. Kasuwa a Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Dr. Shu'aibu yambiyal shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara wato Ekwa Theological College Bayara. Godiya ga Allah abinda ya shafi alheri daga Allah yake kuma abinda addinin Christianity ya koyas shine kowane Kirista ya yi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba. kuma alherin ya sa yesu almasihu ya zo cikin duniya ya koyas ya wa'azantas shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cutukura iri daban-daban yesu yana so mu koyi wannan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin daɗin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana so krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji daɗinsa ya sami albarka a ranar gobe kiyama. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kyandar biri wanda ake kira da monkeypox a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashifa da ke yankin karamar hukumar Karu a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kyandar biri wadda ake kira da monkeypox a turanci. Lalle wannan cuta cuta ce da ta ta dauki hankalin duniya sosai cuta ce da ka ga a karamin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu to cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke da kuma alamominta da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda kaga lokaci guda mutum ya to ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga wannan kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga karshe na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkey pox ko kuma kyandar biri na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri to shin me ma ke kawo cutar ko kuma daga birin ake samu lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke su a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri to sai ya zamto aka bada aka bata wannan suna ta monkey monkeypox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya eh, ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana guje-gujen eh, al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko chicken pox da sauransu a lokacin to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna eh, ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samunta a a jikin biri lokacin kai maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da kurarraji shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi lallai suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lallai alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kurarraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin gaɓoɓin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ga alamar a fuska ƙuraje sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan katsala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya ɗaya wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya ya ga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu to likita kamar su suwaye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma to lalle a duk lokacin da muke magana cutuka ya muke da alakar su muke da mu'amalantar su misali ta bangaren dabbobi to zan so masu sauraron su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wadda suka ko binciken wani wadda suka fi saurin kamuwa da wannan shine su ne cikin mutane da suke mu'amala da dabbobi ka kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukanmu a yau za ka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a yadda za a yi to wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a gana abincin daji ne za a iya cinsa kama da kuma irin nama da ake dawa da su daga daji zuwa gari abin da kiransa bushmeat da aka sani to kaga ba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu to lalle wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwansa asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto an samu secondary infection abinda mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda. Ta hada fata ko kuma jini ne kawai ake iya kamuwa da wannan cutar ko kuma mai ita yake iya yada ta ko kuma ita ma ana iya yada ta ta hanyar numfashi da sauransu. Eh lallai ita ba ba cuta ce da ake kiranta wadda ake yada ta bangaren wannan numfashi kai tsaye ba to amma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi ah, wato haɗa jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali. Yaya ma ake jinyar wanda ya kamu da wannan cutar? Wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali. Cututtuka ne da ke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kwararraji eh, da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya sa masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu saukin su to amma lalle kai sai abin da ya shafi maganin sa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi in magani ne kamata a bada kama daga abin da ya shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun samun sa abu na biyu shine lalle abin da shafi cutuka irin kamar da muka magana a covid-19 da sauransu to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin kasar da yake kin ga kenan eh, shi kadai tilo ya dawo daga wata kasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk kasa gaba daya sai shiga an samu matsala an shiga ko ina ana daukan matakai da sauransu wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum don gane cewa yana dauke da ita lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox to amma ah, abin akwai da kiransa akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox da kuma akwai smallpox akwai chickenpox so duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyanar da kwararraji a fuska da jiki eh, suna da alamomi kusan iri daya to har ma'aikatan kiwon lafiya kar ki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan sun yi kama da juna har ma su iya kiransa don an ce bincike da ita kuma lafiya duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya kama da cutuka irin waɗannan su su smallpox da kuma chicken to amma lallai ba careful observation irin eh, a mutum a tabbatar da an ga yadda abin yake gudana to akwai bambanci kaɗan abin da ya shafi bambancin irin wannan saboda shine zai jikita jiki zai jikata jiki yadda baka tsammani sannan kuma irin kurajin sukan fito su bayyana fiye da irin wannan na small pox da chicken pox da yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suka ɗauka cewa dukan su ɗaya ne idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka bashi kulawar da ta dace shin zai iya warkewa to lalle idan ya samu magunguna ba an yi wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani lalle da alama in Allah ya daina iya samun sauki daga karshe ka yi bayanin cewa ta kan kai ga rasa rai shin cuta ce da ke kama wasu gabobi na jiki ko kuma dai illa iyaka kurajen ne dai sai da zafin jiki da sauransu lalle cutar tana kama gabobi abin da ya shafi gabobin jiki gabobi kamar daga hannaye zuwa kafaɗu ko baya ko wasu abubuwa zuwa kafa haka abin da ya shafi gabobi na jiki gaba ɗaya to wannan za ga mutum bai da da jini bai da karfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi to da karshe ana iya samun har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayinsa da ya zo da monkeypox to sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an haɗa su wuri guda sannan a ga an sa masa magani kama daga abinci har zuwa magani an sai da aka bincika komai da ya kamata a taimaka masa to sai daga bayan Allah yadda ya samu sauki masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.